أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفر له حيا وميتا أو يبدو له من ثواب أعمالهم ما يفعله الله ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أبطأته هذه الأجرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura ta jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha bakwai ga watan jumada ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1430 wanda kuma ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar 5 miladiya ta tara a wannan majalisin namu na mako-mako inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bajimin malamin na shehun musulunci taqiyuddin abul abbas احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ya تيميه الحراني الدمشقي وان ابر الدنيا هجر المائكي صلى الله عليه وسلم على شيكالا قريبه قيد 28 wannan kuma shine darasinmu na talatin da bakwai a jerin gwanan mu a wannan majalisi mai tarin albarka wannan shine na tamanin da ɗaya idan ba a mance ba ibnu taymiya yana lissafta mana abubuwa guda goma waɗanda suke sabbaba wa bawa afuwa daga laifuffukansa abubuwan da suke jawo wa bawa mumini ya samu afuwa daga laifuffukan da ya yi mun ce waɗannan abubuwa da ibnu taymiya ya ambata za ka iya kasa su gida uku kashi na farko waɗanda suke da alaka da bawa shi karan kansa ma'ana abin da bawa shi karan kansa zai yi ta bangarensa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya yi masa afwa ya fata kama shi da laifin da ya cancanci a kama shi da shi ibnu taymiya ya ambaci tuba ya ambaci istighfari ya ambaci ayyuka na kwarai waɗanda suke kankare ko suke taushe ayyuka munana waɗannan abubuwa duk bawa shi zai aiwatar wa kansa abubuwa guda uku kuma wato kaso na biyu su ne abubuwa guda uku waɗanda ɗan uwa ne ɗan uwa ne musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi kaso na biyu abubuwa ne guda uku waɗanda ɗan uwa musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi a dalilin su ya samu afuwa da rangwame daga ubangijinsa ibn taymiya ya ambace su na farko addu'a da istighfari da za su yi masa a lokacin yana da rai ko bayan mutuwarsa ko kuma su yi masa kyauta ta ayyukansu na kwarai ladan ayyukansu na kwarai abinda Allah maɗaukacin sarki zai iya amfanar da shi da su sannan abu na uku ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai yi wa mumini a ranar gobe kiyama waɗannan abubuwa guda uku dukkaninsu ɗan uwan musulmi ne za su yi masa wato ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa muminai su za su yi masa a dalilin su ya samu rangume daga ubangiji sannan abubuwa guda hudu waɗanda su kuma Allah madaukakin sarki arhamur rahimina shine zai yi wa bawa to waɗannan abubuwa guda hudu su ne ainihin za mu karanta a yau shi ne malin ya ce au yabtaliyahu Allah ta'ala fi dunya bi masa'iba tukaffiru anhu au yabtaliyahu fi al-barzakh bil fitnati wad dhaqati fayukaffiru biha anhu أو يبتلي أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأته هذه العشرة fala yalumanna illa nafsa abubuwa guda hudu waɗanda ubangiji madaukakin sarki ta bangaren sa shi da zai yi wa bawa bawa ya samu rangwame da ra'usa daga Allah na farko an yabtali Allah ta'ala fi duniya bi masa'iba ubangiji ya jarrabe shi a duniya da wasu masifu wato da rashin lafiya da rashin wani dan uwa da ainihin talauci a asara cikin dukiyarsa kowane irin abu da zai samu mumini ya bakanta masa rai wannan yana iya zama dalilin ɗaukaka martabar wannan mumini idan ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah bai yi raki ba ubangiji ta'ala yakan iya ya share masa laifuffukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani abu na rashin lafiya ko cuta da zai samu mumini ya yi hakuri ya jure face Allah madaukakin sarki ya kankare masa laifukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamana cutar ko rashin lafiyar da yake yi ta fi tsanani sama da rashin lafiyar da wani mumini zai yi rashin lafiyar da Allah yake dorawa annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ninka rashin lafiyar da yake dorawa ɗayan mu sau biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni u'aku kama yu'aku rajulan ana samun masassara da zazzabi kamar yadda ake dora wa mutum biyu wato masassaran mutum biyu ko zazzabin mutum biyu ne ake dora min ni kadai ba dan komai ba dan Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya kuma ɗaukaka shi sama da yadda zai ɗaukaka kowane mumini shi yasa sai rashin lafiyarsa take ta fita sauran mutane ta fita sauran mumini lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ta karshe wacce a dalilin ta bar duniya kamar yadda ainihin na na Aisha take ruwaito hadisin rashin lafiyarsa take cewa ishtadda waj'uhu rashin lafiyarsa ta tsananta tsananin wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara da shi shi yasa ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah da Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idza arada Allah bi 'abdin khairan yusab إذا أراد الله بعبد خيرا khairan في fi إذا idan Allah madaukakin sarki ya so bawa da alkhairi sai ya daura masa wata jarraba wata musiba ta rashi ta bace rai wanda a dalilin ta to kaga wannan yana iya zama dalilin da zai sa ubangiji ya yafe wa mutum laifuffukansa ko da kuwa ya laifin da ya cancanci ubangiji ya kona shi ya sanya shi a wuta shi da au yabtaliyahu fil barzakhi bil fitnati wad daqati fayukaffiru biha anhu ko kuma abu na biyu ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa ta barzakhu ma'ana bayan an binne shi a kabarinsa ubangiji ya jarrabe shi da wasu abubuwa da tashin hankali jarraba da Allah Maɗaukacin sarki yake yi wa mumini ta hanyar turo masa mala'iku da za su yi masa tambayoyi masu firgitarwa su tambaye shi wane ne ubangijinka wane ne manzanka littafin littafinka ya ka rayu waɗannan tambayoyi za su razana mumini babu shakka wannan jarraba ita kanta ubangiji na iya ɗaukaka darajar bawa a dalilinta idan ya kasance mumini ne ko kuma matsa da kabari yake yi wa kowane ɗan adam da za a sanya shi a ciki kowane ɗan adam da Allah da za da zai mutu a sashi a kabari akwai matsa da kabarin zai yi masa wannan matsa ita ce imam ahmad ya rawaito daga hadisin aisha Allah ya kara mata yarda yana cewa inna lil qadri daghta law kana ahadun najiyan minha lanaja minha sa'd bin mu'adh inna lil qadri daghta kabari yana da matsa wato bangaren sa na kudu zai hade da bangaren sa na arewa ya matse mutum wannan matsa manzo sallallahu yace da akwai wani da zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'ad sayyidul aus <coughs> yayin da ya rasu ya yi shahada a ghazwatul ahzab aka binne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ganshi yana kuka sai yake cewa inna lil qabri dhaghta law naja minha ahad la naja minha sa'ad ibn mu'ad kabari yana da matsa da akwai wani wanda zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'ad ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi da kyakkyawar sarsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa hada alladhi ihtajja lahu wa هذا الذي اهتز wa futihat lahu له as-sama' wa shahida السماء alfan wa shahidahu sab'una alfan min al-mala'ika laqad ضم ذمة thumma فرج anha wannan mai matsayin irin wannan shine sa'ad ibn mu'adh wanda al'arshin ubangiji ya girgiza saboda mutuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ihtazza arshur rahman li Sa'ad ibn Mu'ad, al'arshi na ubangiji mai ya girgiza a dalilin mutuwar sa'ad ibn Mu'ad. bawa ne na Allah wali ne babba sahabi ne mai martaba kwarai kwarai da gaske a gurin Allah da manzansa da lokacin da ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake zana falalolin sa'ad ibn mu'az yake cewa wannan bawan Allah wanda al'arshin ubangiji ya girgiza a dalilin mutuwarsa aka bude masa kofofin sama mala'iku dubu saba'in suka halarci da la'izarsa ya an matse shi matsa a kabarinsa sannan kuma aka yaye masa wannan matsar ba ita ce azabar kabari ba wani abu ne na jarraba da ubangiji yakan iya ya jarrabu bawansa da shi kamar yadda yake jarraba ta a duniya ta hanyar rasuwar ɗansa ko wani abokinsa ko wata rashin lafiya ko wani raɗaɗi da cin da zafi da zai same shi a jikinsa ko kuma irin tambaya da za a yi masa a cikin kabari da jarrabawa da za a yi masa da yadda zai rika jin zafi da tasirantuwa da koke-koken iyalinsa da za su rika yi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyit la yu'adzabu bi qabrihi bima niha alayh da kuma zafin tashi daga cikin kabarin yayin da ubangiji ya so tayar da shi domin yi masa hisabi da abin da zai gamu da shi na tsayuwa a dandamalin hisabi a yayin da ubangiji madaukakin sarki zai sauko da rana ya kusanto da ita dab da kawunan ɗan adam waɗannan abubuwa da ɗan adam zai gamu da su waɗannan ba sa daga cikin abubuwan da suke nuna cewa ubangiji ya yi fushi da ɗan adam ba sa daga cikin azabar kabari ba sa daga cikin azabar jahannama sai dai bawa mai tsoron Allah ubangiji na sassauta masa irin waɗannan musibu waɗannan abubuwa da sukan faru bayan mutuwar bawa ubangiji na sassauta wa bawansa na kwarai kamar yadda ya zo a cikin hadisai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗar mutuwa ta bawa mumini da yadda take kasancewa hadisin Jabir ibn Abdullah ko hadisin Bara ibn al-Azib radiyallahu ta'ala anhuma yake faɗar yadda mumini yake mutuwa yake cewa fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri madda basarihi فيفسح lahu fi qabrihi madda basari sai a faɗaɗa wa bawa mumini kabarinsa iya ganinsa kaga wannan bayan wannan ɗin ubangiji zai kuma yalwata masa kabari a wannan lokacin ya rika jin daɗi da kanshi na aljanna tun kafin ma ya shige ta ya rika ganin irin abin da ubangiji ya tanadar masa nagara gara sa da kyakkyawan sakamako a gidan aljanna tun kafin lokacin yayi Ummu Salama hadisin ta da tarwato lokacin da mijinta abu salama ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'ar da ya mata اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أخذه في الغابرين واغفر له يا رب العالمين تجي اللهم اصلح له في قبره ونور له فيه يا أبنجي كيل وتامس قبر ashe mumini yakan samu yalwar kabari bayan waccan mata ubangiji yakan yalwata masa kabarin ba haka zai yi ta zama ba amma kafiri ko munafiki ko wanda ya mutu yana kokonto yana shakka dangane da addini wannan kamar yadda hadisin bara ya nuna idan aka sanya shi kabarinsa bayan an yi masa mummunan kisa mala'iku sun masa mummunan kisa mai azabar gaske an danna shi cikin kabarinsa a wannan lokaci kabarin idan ya matse shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta matsar da zai yi masa ce fatah salifa ablahu wato har sai kaskashin haƙarƙarinsa sun sassaba da juna wato na nan bangaren sun koma can na can bangaren sun dawo nan irin wannan matsa za a yi wa munafiki to babu wani ta ruwaya da ta zo ta nuna cewa shi ma zai samu sassauci ko za a yaye masa wannan matsa wato an fara dandana masa kuda kenan tun daga nan wani malami da ake kira Muhammadu Taimi a yana cewa wato yana kokarin ya fito da wata hikima karkashin wannan matsan hasashe irin da malami yake cewa yayin da dan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ita ce kasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasa muka halice ku zuwa kasa zamu mayar da ku daga nan zamu fito da ku kuma nan gaba to yayin da dan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga babansa sai ya zan kamar ɗanta ne wanda ya dade wato bata gan shi ba yayin da ta gan sai ta kama shi yadda uwa take runguma ɗanta yayin da ta gan bayan sun dade bata gan shi ba ta rungume shi ta batse shi to irin wannan matar za ta yi mata idan mutumin kwarai ne da ne na gari to zai ya samu sassauci a wannan matar idan kuma da ne wanda aka yi rabuwar tsiya da shi to kaga ba zai ga matar arziki ba to wannan hasashe ne na malami to wannan matar ita kanta ubangiji yana yi wa bawansa domin ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi daga zunubansa ya ɗaukaka matsayinsa ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi kuma ya ɗaukaka matsayinsa dan adam baya rabuwa da kurakurai wasu malamai sun ce duk da cewa ba a yi istisna'i togaciya ba to amma annabawa ana togace su daga wannan mata din haka almunawi yake fada a cikin faidar tafsir wallahu a'lam malam yace aw yabtaliyahu fi arafat alqiyamati min hawliha min ahwaliha bima yukaffiru anhu ko kuma irin abubuwan da ubangiji zai jarrabe shi da shi ranar gobe kiyama fi arafat alqiyama ainihin a farfajiya ta ranar alkiyama inda za a fito ubangiji ya jarrabu bayansa da ababen tsoro wannan abin da zai faru ga mumini ya tayar masa da hankali a karan farko kafin a yi hisabi ya tafi aljanna wannan sai ya zama dalilin da zai ta ubangiji ya kakkaɓe masa laifuffukansa a saboda wannan aw yarhamahu arhamur rahimin ko kuma ma'abocin rahama wanda ya fi kowa rahama shine Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya cece shi kamar yadda muka faɗa a wancan satin hadisin shafa'a shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya wa shafa'atul anbiya wal mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi annabawa da salihai sun yi ubangiji ya ce ba kuma wanda ya saura sai shi a wannan lokacin ne zai fito da dan adam daga cikin wuta bayan bai yi wani aikin alkhairi ba tsabtu tun da yake hadisin abdullahi dan بن da abu huraira Allah ya kara masa yarda sai muslim da musnad imam ahmad da wani sun ruwaito daga abdullahi dan yana ba da labarin ƙarshen mutum da zai shiga aljanna Ƙarshen ɗan adam mumini da Allah zai tashi aljanna akhiru ahli aljannati dukhulan wa akhiru ahli an-nar khurujan minha rajulun yakhruju minha yamshi taratan wa yakbu taratan wa tasfa'uhu an-nar taratan ukhra zai fito wani lokaci ya tafi a ƙafafuwansa, wani lokaci ya kife ya ja gwiwarsa wani lokaci harshen wuta ya mako shi ta nan haka dai har sai ya ga ya kubuta ya tsira wato wajen tsallake sirari sai ya samu ya tsira sai ya waiwayo ya dubi wuta sai ya ce tabaraka tabarakal ladhi najjani minki laqad a'tani Allah shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin wal akhirin yace oho dai Allah ya kubutar da ni na hai wato wajen hawan sirati ta rika cakkarsa ta nan ta cakke shi ta nan ta kai masa wawura ta nan ya samu ya hai ya juya ya kalle ta yace to ubangiji dai ya kubutar da ni daga gare ki sai yake hakika ubangiji ya bani wani abin da bai ba wa kowa ba na farko da na karshe babu wanda ya samu irinsa shi tsammanin sa shi kadai ne sha <laughs> saboda kidimewa a lokacin babu wanda ya san abin da wani yake ciki kowa kan sai sani nafsi nafsi to a wannan lokaci turfa lahu shajara sai ya ga a daga masa sai a nuna masa wata bishiya fa yaqulu ay rabbi عد مني منها لعلي أستدل بظلالها وأشرب من مائها يا Ubangiji kadan matsar da ni kusa da waccan bishiyar mana wala Allah in samu inuwar da zan sha in kuma sha ruwan da yake karkashin ta sai ubangiji ya ce a tu'ahiduni Allah tas'alani ghairaha za ka yi min alkawarin in na kusa da kai ba za ka tambaye ni kuma wani abu ba ba za ka roƙi komai ba fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha yayi wa Allah alkawari a wasu ruwayoyin ya yi rantsuwa fa ka ya rab fa izzatika ya rab la as'aluka ghayraha a matsar da ni dai gurin waccan bishe in dai na samu inuwar na kuma sha ruwan ni wannan ba ishe ne ba zan tambayi wani abu kuma wa ya ya'zuruhu rabbuhu li'annahu yara ma la sabra alai ubangiji yana masa hanzari domin yana ganin abin da ba zai iya hakuri ba saboda haka sai ubangiji ya kusantar da shi zuwa ga wannan bishiya fayastadillu bi zilaliha wa yashrabu min ma'iha ya sha inuwarta ya sha ruwan karkashinta faturfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula sai kuma a nuna masa wata bishiyar da ta fi ɗaya da kyau kayan ni'imar da ke tattare da ita ya fi wanda da ke ciki ya ko ya haram odini ne min ha ya ubangiji dan matsar da ni can wannan ka dan matsar da ni can astadillu bi dilali wa ashrabu min ma'iha fa yaqulu lahu rabb ya ibn adam ma aghdarak alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha ya dan adam waye kai ka kanyar yarjejeniya da alkawari ba kai kai min alkawarin cewa ba za ka tambaye ni wani abu kuma sai ya ce ya ubangiji hadihi wala as'aluka ghaira daga wannan ba zan kara ba in ka bani wannan baya isa fayudnihi minha fayakulu fayastadillu bi zilaliha wa yashrabu min ma'iha ubangiji ya matsar da shi kusa da wannan bishiya ya shiga ya sha inuwa ya sha ruwa faturfa'u lahu shajara hiya ahsanu min al-ulayayn sai kuma a nuna masa bishiyar da ta fi wannan biyan kyau inda babil janna tab da koma shiga aljanna fa yaqulu ay rab ya rab udnini minha la'alli atadallu bi dhilaliha wa akul wa akul min thamariha فيقول lahu rabbul izza alam tu'ahidni alla tas'alani alla tas'alani غيرها قال هذه ولا أسألك غيرها فيعذره ربه لأنه يرى ما لا صبر له عليه شاء ubangiji daga wannan shi kenan ta ƙarshe in ka matsar da shi kenan ba zan ƙara daga hannu in ce kuma a yi min wani abu ba shi kenan sai ubangiji ya matsar da shi ya sha inuwa ya ci daɗi فيسمع أصوات ahalin الجنة Tun da ya matsu kusa da kobar aljanna sai kuma ya rika jin hira ta yan aljanna irin ni'ima da daɗi da suke ciki sai ce yara a cikin aljanna Allah ka shigar da ni aljanna ka shigar da ni aljanna sai ubangiji ya ce ma yadrini ma yudrini an utiyaka مثل ما نعطيك مثل الدنيا أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها me zai cutar da ni in baka aljanna kwatankwacin fadin duniya da wata kwatankwacinta wato in baka aljannar da ta yi duniya sau biyu فيقول يا رب أتهزئ, أتهزئ بي وأنت رب العالمين يا أبنجي كما نذاك جلي كان أبنجي a ibn mas'ud sai ya dariya sai ya ce kun san me yasa nayi dariya suka ce a ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya ya ce ubangiji sai yayi masa dariya da lokacin da ya ce a tastahzi bi wa anta rabbul alamin dan shi yana ga kamar tsokana Allah kuma ni za a tsokana ke da yake neman bishiyoyi kanana ya bin nan yanzu a ce za a bashi kwatan kwacin duniya na aljanna da kwatan kwacin ta sai ya kamar tsokan shi ake shi da ubangiji ya masa dariya ce la astahzi'u bika walakinni ala ma asha'u qadir ba izgili ba tsokana ka nake ba dan in nuna maka ni mai yin abin da na ga dama ne don haka sai aka shigar da shi aljanna aka ba shi irin wannan makekiyar aljanna wannan shine dan aljanna na ƙarshe na san wani zai ce ka ne ko wannan ma in zama malam yace faman akhfa'athu hadhihi fala yalumanna illa nafsa faman akhfa'athu hadhihi al'ashara fala yalumanna illa nafsa wanda waɗannan abubuwa goma duk suka kubuce masa to kada ya zargi kowa sai kansa kaga dai kofofin rahama kofofin ni'ima kofofin rangwame na ubangiji ga sunan a yalwace a fadade a ce ɗaya ɗaya har goma duk sun kubuce maka to babu shakka ka tuhumi kanka kama qala Allah ta'ala fi ma yarwi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin hadisin da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ruwaitowa ubangiji yana cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum ya ku bayina kadai ayyukan ku ne waɗanda nake kididdige muku thumma ufi thumma uwaffikum iyaha sannan in cika muku ladan ayyukan ku faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu sabanin alkhairi ne sharri to kada ya zargi kowa sai kansa inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku ake rubuce muku ake taskake muku su a yayin da Allah madaukakin sarki zai nuna muku sakamakon wannan aiki a ranar gobe kiyama faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda duk ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na alkhairi zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama wanda ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na sharri ubangiji zai nuna masa sakamakon sa ranar kiyama yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi a halarce ubangiji ya halarto mata da shi abinda kuma ta aikata na sharri mara kyau mummuna shi ma ubangiji zai halarto mata da shi a gabanta ta rika gurin ina ma ubangiji ya sanya tazara mai nisa tsakaninta da ayyukanta kamar yadda Allah yake cewa wuzi an kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة wala yazlimu rabbuka ahada a yayin da ubangiji zai sanya a sanya littafi fatara almujrimin a lokacin zaka ga masu laifi suna firgice a tsorace a razane saboda abin da za su gani na ayyukan su miyagu a cikin wannan littafi su rika cewa saboda razana ma li hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da babba da karami duk sai ubangiji sai da ya kididdige su ya lissafe su ubangiji ya ce ba wajadu ma amilu hadira sai suka samu aikin da suka yi a halarce wala ya yazlimu rabbuka hada ubangiji baya zaluntar kowa يوم يحب نفسك اليوم عليك حسب تيبا بسم الله الرحمن الرحيم لوكacin da ubangiji ya in tsare abun na nahmaduhu wa shi kuma ya manta wa ala min shururi wa kullu shay'in ahsaynahu wa ati a'malina fi ibra mudilla la tamil mubin lil fala hadiya to la illa allah bangiji yace la sharika la inma hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku wannan zai iya yiwa a duniya da lahira man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu wanda duk zai yi mummunan aiki za a sakanka masa wato za a nuna masa sakamakon a nan duniya da lahira zai ga mugun aikin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man wajada khairan falyahmalillah wanda ya samu alkhairi ya ga sakamakon alkhairi to ya gode wa Allah wannan nuni ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko in ce ubangiji madaukakin sarki a wannan hadisi yake yi na cewa duk abin da zaka samu ranar gobe kiyama na alkhairi na aljanna to wannan falala ce daga ubangijinka baiwa ce ta ubangijinka ba wai dan kayi aikin da ka cancanci wannan sakamako ba don haka sai ka gode wa Allah wanda kuma ya samu sakamakon da yake mara kyau to wannan kuma shi ya jajubo wa kansa shi yayi wa kansa san bin san zuciyarsa ne ya ja masa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda duk ya same ka na ainihin alkhairi to daga Allah ne abinda kuma ya same ka wanda ba na alkhairi ba to wannan kuma kai ka jawo kanka annabi Allah yake faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah idan ana nufin a nan duniya to ubangiji yana umartarsa da ya gode wa Allah akan abin da ya samu na sakamakon ayyukansa na kwarai cin a nan duniya kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu amalun. Allah ya ce wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace ne alhalin yana mumini to hakika za mu rayar da shi rayuwa mai kyau wato anan duniya zai yi rayuwa wacce take cike da sa'ada rayuwar da take cike da kwanciyar hankali da babu tashin hankali a cikinta wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma ranar gobe kiyama za mu sakanka musu ladan su da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa abin da kuma zai ga sakamakon sa a nan duniya mara kyau sakamakon aikin sa mara kyau to a nan kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin shine ya dawo wa kansa ta hanyar aikata laifuffuka waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya tanadi hukuma akan su tun a nan duniya zai ga sakamakon aikinsa wala nuziqannahum min al'azab al-adna دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ce tabbaci hakika za mu ɗantana musu daga azaba mafi ƙasa mafi karanta ita ce nan azabar duniya kafin azaba mafi girma wala Allah kowannan azabar da za su same su a nan duniya za ka sa su faɗaku hankalinsu ya dawo jikinsu su dawo cikin hayyacinsu su koma ga Allah Salman farisi yana cewa kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad إن المؤمن ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا وإن الفاجر ليبتلى فمثله كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا أقل ولماذا أطلق سلمان الفارسي يكي سوى باوى مؤمني ألا maɗaukakin sarki yana ينا جرب duniya الدنيا tsora مسا وتجربة ونبلائي dan ya zama masa kaffara akan ayyukan da yayi a baya marasa kyau ubangiji ya kankare masa laifukan da yayi ta hanyar wannan jarraba sannan kuma ya zama masa mustataba abin da zai sa shi ya tuba ya koma ga Allah amma shi fajiri ko kafiri misalin sa kamar misalin raƙumi ne da masu shi suka ɗaure shi sannan suka sake shi bai san dalilin da yasa aka ɗaure shi ba balle ya san saboda me aka sake shi to haka fajiri yake yayin da ubangiji zai jarrabe shi a nan duniya baya sani cewa wannan jarraba wa'azi ne izina ce ya kamata ya daina laifuffukansa baya fahimtar haka sai ya dauka kawai wani mistake ne aka samu ba ka ba tuba ba amma mumini ya san wani abu ne ubangiji yake son shi da shi na rahama ya kankare masa laifuffukansa sannan kuma ya ɗaukaka matsayinsa sannan ya zama masa izina shi yasa duk lokacin da ka ziyarci mara lafiya kakan ce da shi tsahurin insha Allah wato in Allah ya so wannan rashin lafiya taka tsarkaka ce ubangiji ne yake tsarkake ka idan a lahira ake nufi falyahmadillah man wajada khairan falyahmadillah ana nufin a lahira idan ya samu alkhairi ya samu gidan aljanna to ya gode wa Allah wannan kamar labari ne ubangiji yake bayarwa na cewa mu'minai ranar gobe kiyama yayin da za su shiga aljanna za su yi wa Allah godiya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lokacin da ubangiji zai sanya su aljanna ya cire abin da yake cikin zukatansu na kulli na kullata su zama ɗan uwa koramu suna gudana ta karkashin su su rika cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana wannan hanyar har yau muka samu kanmu cikin gidan aljanna wa ma kunna linahtadiya abu ne da ba zai yiwu ba a karan kanmu mu mu shiryu laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ba dan kai ba ya ubangiji ba za mu shiriya ba ballantana mu yi sallah ballantana kuma mu fidda dukiyar mu mu yi sadaka وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين lokacin da bayi za su samu kansu gidan aljanna su daga hannunsu su yi wa Allah godiya su ce ya ubangiji su ce ya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarinsa ya gadar da mu kasa a duniya ya bamu rinjaye a yau kuma gashi muna fantamawa cikin aljanna yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki tukuru wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana دار المقامة من فضله na يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب سكتي godiya ta tabbatar da Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne mai yawan godiya ko wanda ake yawan gode masa wanda ya zaunar da mu gidan zama dindindin shine aljanna min fadlihi amma daga falalarsa ba dan mun yi aikin da ya cancanci mu samu wannan garabatar ba sai dan Allah ya so mu da falala ya ba mu gidan aljanna la ya masuna fiha nasab wanda ba ma cikin wahala wahala yunwa wahala rashi ba ma cikin kuma wahala ta jiki wato ta rashin lafiya ko ta an yi aiki an gaji babu wannan aljanna wanda kuma ya samu sabanin haka ya samu ainihin abin da yake ba na alkhairi ba ba mai faranta rai ba ranar gobe kiyama fala na illa nafsa wa man wajada ghaira zalika fala na illa nafsa kada ya zargi kowa sai kanshi kada ya zargi kowa domin zargin ba zai amfane shi da komai ba anan la ya na illa nafsa lafazin amri ne amma bi ma'anar khabar insha'un ne bi ma'anar khabar kamar umarni ne amma matsayin labari yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ma'anahu yatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya da gangan falyatabawwa lafazin yazo da wannan umarni ya nemi mazauninsa amma ma'anarsa zai samu mazaunin sa auta labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa amma a siga ta insha'i a siga ta umarni saboda ka yan wuta su ma za su zargi kansu ranar da suka samu kansu a cikin wuta Allah ya tsare mu wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا انفسكم bayan an jefa yan wuta cikin wuta shedan zai tashi yayi hudu ba yayi lacca yace inna allaha qad wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya yi muku alkawari na gaskiya ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kai ku aljanna idan kuka kuskura kuma kuka yi kaza da kaza zai kai ku wuta wa wa'adtukum ni ma nazo nayi muku nawa alkawarin nayi muku dawa campaign din amma ba na gaskiya ba fa akhlaftukum sai na saba muku domin abin da duk nake riya muku a ranku sai ya zan ƙarya ne wa ma kana li alaikum min sulfa ai ba wata hujja ce na nuna muku ba kaga a lokacin shedan zai nuna ba ya da hujja ba fa hujja na kawo muku ba wacce har ta rinjaye ku tafi karfin zuciyar ku kai min da'a illa an da kun fastajabtum li kiran ku kawai ne nace a zo a ga wannan kawai sai kuka shiga zan kuka zama min in amshe shata amma ba wai hujja na baku ba fala talumuni a yau kada ku zarge ni wa lumu anfusakum ku dai zargi kawunan ku innal ladina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum in tud'auna ila al-iman fatakfurun wanda suka kafirta ranar gobe kiyama za a kirawo su a yi shela a ce hushin da Allah yake muku ya fi haushin kanku da kuke ji to lokacin da za su shiga aljanna za su shiga wuta za zama suna jin haushin kansu me yasa me yasa me yasa har su kai haka har suka yi sakaci Allah ya sa su ta to hushin da suke yi wa kawukan su na ubangiji ya fi wannan tunda an yi ta kiran su su yi imani a duniya amma sai suka kafircewa shi yasa bayan Allah na kwarai magabata sukan ce muna yin aiki tukuru ba tare da mun sassauta ba saboda a ranar gobe kiyama idan ubangiji ya sakanka mana da aljanna mun san falalarsa ce idan kuma sabanin haka ne to ba za mu zargi kanmu ba za mu san cewa mun yi aiki iya baki iya a haka magabata suke yi ba ta nuna gajiya wasu to shine ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana cewa duk hanyoyin alkhairi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi bayanin su ubangiji madaukakin sarki kuma ya yalwata wa bayansa da rahmarsa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar ubangiji ta yi kowa amma duk da wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaga wasu suna bijirewa duk da wannan rahama yalwatacciya ta ubangiji sai wasu su tsinci kansu sandum a cikin wutar jahannama Allah ya tsare ni inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa malai yace fa in kana almu'minu ya'lamu فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد استقال الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استقالته لله ورضاه بما كتم الله له كان قد رضي بما هو خير له وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط وفي هذا الحديث الربا والاستخارة فالربا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء وهذا أكمل من الضراء والشرف فلهذا ذكر فلهذا ذكر في ذاك الربا وفي هذا الشرف ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الربا ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلقا من كل هالك ودركا من كل فارق فبالله فذقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من كرم الثواب malam yace fa idza kana al mu'minu ya'lamu anna al qada'a khairul lahu idza kana sabbaran shakura أو كان قد استخار wa وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته الله yace idan mumini ya kasance yana sane da cewa hukuncin Allah abinda ubangiji ya hukunta masa mai kyau ko mai daɗi ko mara daɗi khairul lahu shi ya fi masa alkhairi idza kana sabbaran shakura idan ya kasance shi muminin mai yawan hakuri ne mai yawan godiya ga Allah ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa mai kyau ko mara kyau wannan shine zaɓin ubangiji da ya masa a nan ne alkhairin da ubangiji ya so shi da shi ya tattara Auka kana kad istakhara Allah ko kuma mumini tun a farko ya wa Allah zafi, ta hanyar istikhara ya wa Allah zafi. wa alima kuma ya san anna min sa'adati ibn adam yana daga cikin sa'ada da zaman lafiya da jin daɗi na ɗan adam istikharatahu istikharatahu lillah neman zaɓin ko bawa Allah zaɓi zaman lafiyar ɗan adam da jin daɗinsa da morewarsa a duniya shine ya bawa Allah zaɓi waridahu bima qasama Allah lahu sannan ya amince ya yarda da abin da ubangiji ya raba ya bashi wato da zaɓin da ubangiji ya yi masa ibnu taymiya alai yana ishara ne zuwa ga wani hadisi ba tare da ya ambace shi ba shi ne hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi da Hakim hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda aka rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce min sa'adati ibn Adam istikharatahu lillah wa min sa'adati ibn Adam ridahu bima qada Allah wa min shaqwati ibn Adam tark istikharati Allah wa min shaqwati ibn Adam sukhtuhu bima qada Allah azza wa jalla wato hadisin yana cewa yana daga cikin wato sa'ada da jin daɗi da zaman lafiyar ɗan adam a duniya ya rika ba wa Allah zaɓi yana daga cikin zaman lafiyar ɗan adam da sa'adarsa a duniya ya amince ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa yana daga tsiya cewa ta ɗan adam a nan duniya ya zan baya neman ko baya ba wa Allah zafi cikin lamarinsa yana daga cikin tsiya cewarsa a duniya ya zan yana fushi daga abin da ubangiji ya hukunta masa hadisi ne a cikin sunan tirmidhi da muslim imamu ahmad da hakim hakim ya inganta shi tirmidhi ya rauna shi wanda kuma wannan ita ce magana wacce take ta daidai hadisin da'ifi ne abin da ya kunsa sauran hadisai da muka karanta da ayoyi a baya duk sun nuna haka wanda yake bawa Allah zabi kuma ubangiji ya zaba abinda ubangiji ya zaba wa bawansa wannan shine alkhairi gare shi ubangiji ba za ka taɓa bashi zaɓi ba kuma ya yi maka zaɓi ya maka zaɓin tumin dare duk sanda ka bawa Allah zaɓi to ka yadda abin da ya zaɓa maka shine mafi alkhairi gare ka ko da kuwa zuciyarka za ta damu to kada ka nuna damuwar ka amince cewa wannan shine abin da ubangiji ya ango maka ya fi zama maka alkhairi ka roƙi wani abu a baka wani abu sai kuma ka rasa to ubangiji ya san me yasa ya hana ka wataƙila in ya baka wannan abin zaka lalace zaka tabi wani dan adam din ubangiji ya san cewa in ya bashi dukiya misali dukiya za ta halakar da shi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma آتاهم الله من فضله آتاه الله من فضل آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون daga cikin su akwai wanda ya tsayo Allah wato ya dinga ɗauka wa Allah alkawari idan ka ba mu daga falalarka lalle za mu yi sadaka mu zama mutanen kirki da Allah ya ba su ba ka yi sai kuma suka shiga ruwa to kaga wannan rashin bashin shi yafi akan a bashi din wani kuma rashin bashi din shi zai sa shi ya zama wani abu mara abin nan wanda ya fada cikin wata musiba sai kuma ubangiji ya bashi din malam yace kana qad radiya bima huwa khairul minhu wanda ya kasance ya fahimci haka ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa alkhairi ne matukar dai yayi hakuri ya gode wa ubangiji ya ba wa Allah zabi to kana qad radiya bima huwa khairul minhu wannan mutum ya yarda da abin da yake shi yafi alkhairi gare shi wa fil hadith sahih an ali radiyallahu anhu qala inna Allah yaqdi bil qada hadisi sahihi daga ali Allah ya kara masa yarda yace wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yaqdi bil qada faman radiya falahu rida wa man saqita falahu sukh wannan hadisin Anas ne ba hadisin Ali ba hadisin Anas ne a cikin sunan Tirmidhi da wasu daga cikin littattafai sa inna izamal jazai ma'a izamil bala in kaga ga dama ka karanta shi bi dammil ayni wa sukun sukuni dha kace inna uzma inna uzma al jazai ma uzma al bala ay azamat al jazaa ma azamat al bala wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sakht ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle girman sakamako na tare da girman jarraba gwargwadon yadda ubangiji zai jarrabi mutum gwargwadon yadda zai samu sakamako idan ya haƙuri ya ainihin amince ya samu yarda da qada'illah wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum idan ubangiji ya so mutane sai ya jarrabe su faman radiya falahu rida wanda ya yarda sai ya zan ya samu sakamakon wannan yarda din wato ya samu sakamakon yardar shine ubangiji ya yarda da shi wa ridwanu min Allah akbar duk abin da zaka samu sama da yarda ta ubangiji yake kasa da yarda ta ubangiji yake yarda ubangiji ita ce sama da komai faman radiya falahu rida ay min Allah wa man sakhita wanda kuma yayi hushi ya ji haushi falahu sakhtu ubangiji zai yi hushi da shi aljaza'u min irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu da dama daga cikin mutane idan aka yi amfani da kalmar ibtila'i sai su ɗauka jarraba ce ta hanyar sharri wato ubangiji ya saukar maka da masifa ko talauci ko rashin ko mutuwar wani dan uwanka ko ya samu maka da wata rashin lafiya wasu daga an ce jarraba kawai wannan suke ɗauka a'a wani blokum bi bil khairi wa sharri fitna ubangiji na jarraba mutum ta hanyar alkhairi yana jarrabarsa ta hanyar sharri ma'ana yana jarrabarsa ta hanyar ya ba shi ni'ima wanda ma jarraba ce bala'i ne shi kansa ya jarrabe shi ya ba shi ni'ima wa amma al-insan idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقة فيقول ربي أهانن كاجا أنا أبنجي في نون جربة تبنجي في جربة تهني يعني إمتاشي يكرماشي يباشا أبن ديك يسوع يدوك كاشي ابتلاه ربه فنعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كاجا أبنجي في كلا ولا ابتلائي أشي ابتلائي ده سند ابتلائي بقى أنا نفهم ubangiji ya saukar maka da bala'i ba a hausance ne idan muka ce bala'i kawai muna nufin abin tashin hankali eh, abin zuma zuciya shine muke kira bala'i a larabci ta ce bala ana nufin jarraba jarraba ta hanyar abaka abu mai kyau ko ta hanyar abaka abu mara kyau shi yasa muke addu'a muna cewa Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana ya ubangiji muna roƙonka bala'i mai kyau bala'i mai kyau wani ya wuce ahlus sunna suna addu'a a ramadan sallar tarawih liman yana cewa Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana yace kaji mutanen nan kuma bala'i suke kira wa <laughs> saboda haka inna inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum ba wai yana nufin kawai ya saukan musu da abin da zai tasa tayar musu da hankali ba fa fi hadha alhadith ar-ridha wal a wannan hadisi akwai ar akwai kuma al-istikhara hadisin farko bai ambace shi ba wanda ishara yayi zuwa gare shi hadisi na biyu shine wanda ya kunshi a ne wanda ya ishara zuwa gare shi amma ya jingina shi zuwa ga Ali tare da cewa hadisin Anas ne Ibn Malik kamar yadda dukkan littattafai suka nuna hadisi ne hasan akwai yarda akwai kuma istikhara ba wa Allah zabi farrida ba'da al-qada yarda tana kasancewa bayan ubangiji ya riga ya hukunta abin da ya hukunta ya zartar da abin da ya zartar a kanka nan ne za ka yarda ko ka ki yarda al istikharatu qabla al qada ita kuma istikhara kafin ubangiji ya zartar da abin ka ba wa Allah zaɓi ubangiji zaban min abin da ya fi alkhairi ka bani to wannan shine istikhara istikhara tana kasancewa kafin ka farar da abu sannan kuma arrida bayan abin ya wakana wa hada akmalu min ad-dara'i was-sabri wa hada akmalu min ad-darra'i wannan shine yafi kamala sama da cuta ta same ka kai hakuri a a ce ka ba wa Allah zaɓi kafin abin ya faru sannan ka yarda ka kai matakin arriga bayan faruwar abin ya fi matakin musiba ta saukar maka ba tare da kayi magana ba tare da wata istikara ba sannan kuma ka yi haƙuri akan musibar wannan babu shakka alkhairi ne kamar inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu to amma wanda zai yi istikhara sannan kuma ya samu mataki na arrida wanda mun yi maganar sa a baya babu shakka ya fi wanda musiba ta auka gare shi sannan kuma ya haƙuri fali hada zakara fi zaka arrida wa fi hada as-sabr saboda haka a wancan ya ambaci arrida a wannan kuma ya ambaci haƙuri ban san wani hadisi yake ishara anan ba amma dai hadisin da ya ambaci hakuri shine hadisin da muka karanta a baya idza asabatu dharra sabar fa kana khairan lahu thumma idan kana al ma'a sabri khairan lahu idan ya kasance hukuncin ubangiji tare da hakuri shi yafi alkhairi gare shi fa kaifa ma'a rida to ina a ce kuma ba bayan hakurin kuma ya amince ya yarda ya sallama wa ubangiji babu shakka wannan matsakin nashi sai ya fi ولهذا جاء في الحديث saboda haka ne yazo cikin hadisi al-musabu man furiga sawa ai bala'i wanda bala'i ya ya aukawa musiba ta aukawa shine wanda ya rasa sakamako wanda musibar ta auka masa ba tare da kuma ya samu sakamakon wannan musibar ba wannan shine ya ya hadu da jarraba fil athar alladhi rawahu shafi'i fi musnadihi a wani riwaya wacce imamu shafi'i ya kawo ta cikin musnadinsa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma mata sami'u qa'ilan yayin da ma'aiki ya mutu sai suka ji mai fada na faɗa. ya kudu ya ada baiti rasulillah ya ku iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallama inna billahi azaan lalle cikin rike ubangiji ko saduwa da ubangiji akwai azaan abinda zai sanya zuciya ya zama lallashi ga zuciya min kulli musiba daga kowace musiba za ta auka mutum wa khalaqa min kulli hali zai zama masa madadi daga dukkan wani wanda ya rasa wa daraka min kulli fa'id zai zama mata riskar abin da ya kubuce masa fati fatiqu don haka ku amince ku dogara ga Allah wa iyyahu fardu kuma shi kadai za ku ni fata fatan samun alkhairi a gurinsa fa innal musaba man hurima thawabu man hurima thawaba domin wanda yake an an an an abin an saukar masa da musiba shine wanda hurima thawab aka haramta shi ladan wannan musibar wannan hadisi hadisi ne zayifi bal hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya a cikin sa akwai Ubaidillah ibn Maimun al-Qaddah ko Maimun ibn Ubaidillah ibn Maimun al-Qaddah wanda malamai sun tuhumce shi da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda haka wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama mu kwana anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace assalamu alaikum man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza dan Allah menene matsayin wannan hadisi a wurin malaman hadisi ya inganta ko bai inganta ba kuma fil yaqaza a ina ake nufi duniya ko ko a lahira domin malaman tarika suna kafa hujja da shi akan ganin annabi a nan duniya Allah ya saka da alkhairi hadisi ya inganta kuma yana cikin sahihai hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqظة ko man ra'ani fil manam fa qad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi wanda duk ya ganni a bacci to tabbas ni ya gani ko kuma da sannu zai ganni a farki abinda duk malaman sunna masana daga sahabbai da tabi'ai da duk wanda suka zo bayan su babu wani wanda ya dauki wannan hadisin a matsayin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya in banda dan bid'a babu wanda ya wannan fasara ka kara dai duk littattafan sunna shuruhin hadisi ba za ka ga malamin sunna sananne cikin tabi'ai ko waɗanda suke atba'u tabi'ina ko a'immatul huda ko manya-manyan malaman hadisi jima-jima irin su bukhari din muslim tirmidhi na sahih ibn majah da sauransu da sauransu ba za ka samu ɗaya daga cikin su yayi irin wannan gurguwar fasara ba saboda a ma'ana ba za ta miƙe ba wannan fassara ta fuskar ma'ana ba za ta miƙe ba fassara ce gurguwa fassara ce gurbatacciya fassara ce bara gurbi marar kyau saboda idan ka ce ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a farki wani abu ne wanda zai yiwu bayan annabi ya bar duniya to wannan abubuwa da yawa za su lazince ka na farko mun san abubuwa manya-manya da suka faru tun daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwanta dama har zuwa wasu shekaru na khalifancin khalifofi da bayan ma khalifancin su mun san abubuwa da suka manya manya da suka faru waɗanda a wasu lokuta ma har suka kai ga zubar da jinin musulmi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi ta gaddama a tsakaninsu a ina ya kamata abin ne shi da a ce yana tashi bayan ya bar duniya sai ya dago ya ce a ku ne da abu ka zamana amma haka bata faru ba har sai da sayyidina abubakar ya ce ya ji manzo wata rana ya faɗi cewa kowane annabi ana binne shi a inda Allah ya karɓi ransa saboda haka aka binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda anan ne ya cika sannan bayan sa sallallahu alaihi wa sallama an samu takaddama tsakanin al-ansar da al-muhajiruna wane ne yafi kamata ya yi shugabanci a samo shugaba ne daga al-muhajiruna ko kuma daga al al-ansar kamar da kuka san abin da ya faru a satifatu bani fa'ida har ma ta kai wasu suna cewa minna ansar wa minkum minna amirun wa minkum amir a zaɓi shugaba daga cikin ku a zaɓa daga cikin mu wanda daga baya dai sai na Umar da Abubakar da Abu Ubaida ibn Jarrah suka yi sauri suka shiga cikin maganar har aka samu dai aka daidaita al'amarin duk da cewa Sa'ad ibn Ubada abin bai masa daɗi ba saboda idan da za a zaɓi wani a cikin al'ansar, sa'ad mu'az ubada shine sayyidul sayyidul khazraj shugaban kabilar khazrajawa da a ce za a zabi wani daga cikin al'ansar shi ya kamata kuma sa suna ganin ya cancanta su nada shi to wannan ya bakanta masa rai kwarai da gaske da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam na tashi ya sake dawowa duniya bayan ya bar duniya da babu shakka ba zai bar sahabbansa su yi ta jayayya tsakaninsu ba akan irin wannan al'amari bai girma sai ya fito ya ce a'a ga waɗanda ya kamata su zama shugabanni amma hakan ba ta faru ba hakanan kun san abin da ya faru tsakanin Fatima radiyallahu ta'ala anha da Sayyidina Abubakar yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma mafi soyuwar mazaje a gurinsa Abubakar Siddiq sirikinsa babban abokinsa yayin da ya rasu Fatima ta nemi gadonta ta nemi gonar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a falak wadda daga cikinta ne ake ciyar da iyalinsa sai na abokan ya ce a'a na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa nahnu ma'ashar al-anbiya la nura ma taraknahu sadaqa mu jama'ar annabawa ba a gada mu duk abin da muka bari to sadaka ce don haka za a ci gaba da baki ka sanki da sauran iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga abinda aka saba ba su ko musi na ko musi na ganima za a ci gaba da bata wannan amma ba da sunan gado ba wanda wannan ya sa ranta ya baci da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama na fitowa bayan gabar duniya kana ga zai bar mafi soyuwar mazaje a zuciyarsa ya bar mafi soyuwar ƴaƴansa wacce take bad'atun minhu ya zama na akwai wani kaikayi a zuciyarsu a kankanin juna ba tare da ya fito ba ya nuna masa cewa eh tabbas sai na abubakar na da gaskiya abin da ya faɗa miki din nan haka yake amma kuma haka ba su faru ba haka nan kun san lokacin da ɗan tawaye suka cika garin madina suka zo daga garuruwa irin su sham da masar da zummar cewa sai sai na usman ya sauka daga milki saboda suna tuhumarsa da tuhumce-tuhumce daban-daban na ƙarya saboda abdullahi bin saba al-yahudi ya bi gari gari ya yaya ta karerai dangane da sayyidina usman ya jefa tuhuma iri iri a kansa aka samu waɗannan wawaye kauyawa marasa addini sun shigo marasa ilimi suna neman sai sayyidina usman ya sauka wanda sayyidina usman ya fito ya gaya musu duk abin da ya kamata ya gaya musu ya kawar musu da shubuha amma duk da haka suka ci gaba da yi wansa daurin talala a gidansa wanda har ta kai suka hana shi fitowa sallar jami'i yana khalifa na musulmi su ma kuma suna da'awar musulunci ashe da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama na bayyana bayan mutuwarsa kana ga bai dace a ya bayyana a nan ba ya ce yaya kuna musulmi wanda kuka yi imani da ni ku ci tsaye khalifa na akan abin da ba gaskiya ba amma hakan ba ta faru ba wanda har ta kai aka zubar da jinin sayyidina Usman yana gidansa yana azumi yana karatun Qur'ani hakanan kun san abin da ya faru tsakanin sai da tuna Aisha ahabbun nisa'i ilahi matar da tafi soyuwa a gurin sa cikin matansa da abin da ya faru tsakaninta ta bangare guda da Aliyu ibn Abi Talib bangaren ta tana tare da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn Awwam yayin da suka fito suna neman a kama waɗanda suka yi wannan aika aika ta kashe sayyidina Usman a musu kitashi lokacin da shi kuma sayyidina ali yake cewa a bari tukunna al'amura su lafa kura ta lafa komai ya zama na ya kammala an bani cappa ta kowane bangare sai ayi abun a cikin nutsuwa wanda hakan har sai da ta kai su ga kafsawa aka yaki aka zubar da jini mai yawa haka nan abin da ya faru tsakanin sa da Muawiya akan wannan matsala din a waqatu sifin haka nan abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Khawarij a waqatu Naharawan, inda aka kashe mutane masu yawa a yayin da su waɗanda 'yan tawaye suke ganin sayyidina ali da sayyidina muawiya da magoya bayan su a matsayin kafirai saboda sun ki yarda da su wanda har ta ja aka samu wato yaƙi tsakanin su da sayyidina ali kuna ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam na bayyana bayan mutuwarsa ashe bai dace a nan ya bayyana ba ko ba dan wani abu ba dan ya tsare jinin al'umma ya gaya musu cewa ko kawari dawa wannan abin da kuke faɗa zafin kai ne ba daidai bane ku yi biyayya ga shugaban amma duk bai yi haka ba sai bayan shekara dubu da ɗari biyar ko dubu da eh, shekara dubu da hamsin kawai sai ya bayyana a wani ƙauye a algeria a wata sahara kawai ya kawo wata falala da wata salati kaga hankali ba zai yadda ba duk waɗannan abubuwa da suka faru manya manya a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam na iya tasowa da kawalinsa amma bai taso ba sai bayan shekara dubu sannan zai taso a ganshi a Algeria kuma shi yasa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka kuma idan kace a duniya kenan matsayin sahabbantaka ba zai yanke ba dan duk wanda ya ganshi daman waye sahabi eh? wanda ya ga annabi sallallahu alaihi yana mai imani da shi ya mutu ashe kaga duk wanda kace ya ga annabi ido da ido kamar ka ce sahabin manzon Allah ne saboda ga sahabbantaka ba za ta yanke ba kenan har alkiyama ta tashi tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi karni ba dan komai ba sai dan to wasu sahabban da haka wannan da'awa da'awa ce ta ƙarya da'awa ce da ba ta da tushe shi yasa malamai da suka fassara wannan ya kaza din suke cewa abinda ake nufi ranar gobe kiyama zai samu ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ganin da zai amfane shi ganin da zai masa amfani kamar bushara ce ake yi masa tun daga yanzu wanda kuma wannan ganin a bacci shi ma watakila a waɗannan a wannan majalisi ko a wasu majalisai dai mun sha bayanin sharuɗin da malamai suka gicciya ba kowane irin gani bane zaka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka gare shi cikin surar da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita surar da annabi Allah ah, da Allah ya halicci manzo sallallahu alaihi wasallama da ita tana na rubuta a cikin littattafai ingantattu ko littafin ash-shama'il muhammadiyya ka dauko na tirmidhi zaka ga sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka annaka tarahu an sifanta maka shi daga kansa har zuwa tafin kafafuwansa to duk sanda kai mafarki aka tambaye ka a wace irin kama ka ganshi sai ka zana kama kamar haka ka ganshi da sifa kaza kaza kaza ya dace da yadda aka sifanta shi a cikin hadisai ingantattu to wannan albishir ne gare ka cewa lalle akwai alamar salahi a zuciyarka har kuma kaga annabi din sallallahu alaihi wasallam amma yayin da za a tambaye ka ya ka ganshi sai ka faɗi wata sifa wanda kai ma ba za ka so a sifanta ka da ita ba babu shakka ba annabi ka gani ba ka dai ga wani amma ba annabi ba ce ka ganshi yana jan yana jan ciki ko ka ganshi duk kafafuwansa a shanye haka annabi yake kafafuwansa shanyayyu ka ganshi wani zangame mai zarkade ne kai ba haka annabi yake ba rafa'atun fi tul annabi tsaka tsake yake ba mai tsawo can ba ba kuma dan da kurkushi ba ce na ga na ga wani dan da kurkushi ne to a dan da kurkushi ka gani ba manzo Allah ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne balarabe ne mai kyau sai ka ce kaga wani baki titirna <laughs> to shi ka gani wannan da ka faɗa shi ka gani amma ba manzo Allah an gane ko wannan haka Muhammad ibn Sirin tabi'in nan ya faɗa kamar yadda Bukhari ya kawo bayan ya kawo hadisin sai ya kawo maganar ibn Sirin Muhammad ibn Sirin daya daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira tana 110 yace in ka ganshi a kamanninsa dan manzo Allah ta fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya yin kama da ni wato ba zai iya fito maka a kamata ba kaga wannan me yake nuna nunawa zai iya fitowa a kowace irin kama ya ga dama yayi ƙarya ya ce shi annabi ne amma ya fito a kamar annabi zai yiwu ba an gane ko ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان كان بكل شيء عليما yace wai ai masa bayanin tafsirin wannan aya ban san me ya hado shi da ita ba to alqur'ani kawai wannan aya kike sa maka bayani ubangiji yana cewa kada ku rika gurin abinda ubangiji ya fifita sashin ku akan sashi tamannau at-tamanni anan wasu malamai sun fassara shi da hasada kada ku rika yi wa juna hasada ubangiji ya ba wani bai baka ba kai masa hasada kada ku yi wannan wasu malaman kuma suka ce a'a ka rika jin kai ma sai ka kamo shi ko ta halin kaka ko da baka yin hasadar shi ya rasa abin da yake da shi a'a kai ma dai ka rika jin cewa kai ka kamo shi musamman ma karshen ayar da ubangiji ce lin rijali nasibun min maktasabu wa nisa'i nasibun min maktasabna yana nufin ubangiji ya fifita maza akan mata kada mata su rika jin cewa sai sun yi kafada da kafada da namiji ko sai ta zama kallabi tsakanin rauna na'am ta zama kallabin haka za ta ci gaba da zama a kallabin amma ba za ta zama rawanin ba to ubangiji yace lin rijali nasibun min maktasabu lada na mazaje na da rabo cikin abin da suka tsoruta abin da suka tsoruta suka yi wanda ubangiji ya basu wannan kyauta ce ta ubangiji gare su su ma mata suna da rabo a cikin abin da suka tsoruta kowa kuma na da lada akan abin da ya aikata namiji ko mace was'alullaha min fadlihi ku nemi falala ta ubangiji inna allaha kana bi kulli shay'in alima ubangiji masani ne daga dukkan komai wannan yace mutum ya auri mata bai sani ba ashe tana da ciki bayan an yi aure dan lokaci kaɗan sai ta haihu to ya za a yi auren ya zama ingantacce a shari'a wannan dai auren bai auru ba matukar an yi auren tana da cikin wani wato an sake ta da ciki ba ta haihu ba kaga kenan ta gama idda ba idan bisa rashin sani ne aka yi wannan aure to sai a wannan aure dai da zarar an gano tana da cikin to auren ya rubuce shi da kansa ba bukatar sai ka ce na saki ko alkali ce na sakan maka a'a shi a karan kansa auren ya rushe sai ta je bayan ta yi abin nan bayan ta gama idda wato bayan haihuwa sai kuma a sake daura aure ba laifi ka aure ta idan har ba bisa ganganci aka yi auren ba akwai rashin sani ta bangaren ka ko ita ba ta san hukuncin ba aka yi wannan to ba laifi a iya sake ɗaura aure in kuma da ganganci ne to wannan jumhurin malamai suna cewa ta haramta gare ka kuma har abada domin man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda duk zai yi kokarin gaggauto da abu kafin lokacinsa to yana da kyau a yi masa horo ta hanyar a hana shi abin gaba wannan shine abin da ya kamata a yi idan abin idan cikin na wani ne idan cikin na wani ne to kaga anan maganar istibra'i ake yi ma'ana ba ta yi istibra'i ba mata ba ma'ana ba cikin aure bane ta hanyar zina ta samu ciki to an yi auren ba tare da ta yi istibra'i ba to anan ma da dama daga cikin malamai suna cewa wannan auren bai dauru ba dole ne sai an sake shi wasu kuma kamar imam shafi'i shi yana ganin cewa in har cikin na zina ne to bai da wata alfarma illa iyaka kawai sai dai ya hakura har lokacin da ta haihu dan kai ya gauraya abin da yake na maniyinsa da na da da wancan da da yake cikin ta sai ya bari sai ta haihu sannan kuma auren zai iya ci gaba a gurin Imam Shafi'i wannan baya rushe aure idan ya kasance cikin ba na halacci bane wannan yace ayi mun bayani menene iddar matar da ta yi bayanin cewa ita ba ta jinin haila sai ta samu ciki ya kai wata uku za ta za ta yi haila har zuwa wata shida a yanzu an sake ta kuma tana shayarwa to kaga an sake ta tana shayarwa ma'ana ba ta da ciki kuma ba ta da miji kaga babu ranar da za ta yi haila kenan ko ba haka ba tunda sai ta samu ciki take haila to yanzu ba miji ba kuma ciki tare da ita kaga babu haila tare da ita saboda haka sai ta yi ta da wata uku wannan shine iddar matar da ba ta haila saboda wani dalili ko na tsufa ko na kankanci kankanta Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in